Cutar amai da gudawa ta bulla a jihar Niger har ta kama mutane sama da talatin a garin Sabon Wuse da ke ƙaramar hukumar Tafa ta jihar Niger. Rahotanni dai da ke fitowa daga yankin na nuna cewa tuni har wannan cuta ta hallaka mutane bakwai, amma hukumomin kiwon lafiya na jihar Niger sun ce mutane biyu ne wannan cuta ta kashe. Wannan al'amari dai ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin na Sabon Wuse. kamar yadda waɗannan ke cewa a cikin zantawar da na yi da su ta wayar salula. Da da ba wani magani da aka kawo muku. Ba wani magani da kowane ma'aikacin kama a babu.

sun ce matsalar rashin tsafta da ruwan sha mai kyau shine ya kawo bullar wannan cuta a wannan yanki. Muhammad Kudu Buhari babban jami'i ne mai kula da sashen cututtuka na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Eh, muna da labari cewa akwai cutar amai da zawo ba labarin mun ji kuma mun je mun gani 36 da mutum biyu suka rasu kuma an je da mutane tsafta ne da kuka gaya musu ya kawo matsala eh matsala datti rashin datti da ruwan da za su sha ba su tsafta shi kagan kuwa akwai ruwa mai kyau na sha wajen da kuma ana ajiye wajen ba tsafta kagan dole cututtukan cuta din zai shiga daga zai shiga ruwa din kuma ya zama masa matsala hmm. kun kai magunguna wurin yanzu eh mu yi kokari ya mu mu ba da gudumawa daga state magunguna da za a yi ma treatment na masu kamu da shi da wanda mutane za su sha kafin su kamu da shi kafin tutar dina zojen su sha don kar su kamu da cutar. amma bayanan da muka samu daga jama'a wurin sun ce kimanin mutum bakwai ne suka mutu kun ce biyu iyaka abin da kuke da shi kenan. eh kaga abubuwa kan faru a wadansu a gidaje ba su so su zo hospital sha abubuwa da ya zo ya fi karfin su ko wadansu sun fara mutuwa sai ga sun fara zuwa asibiti kuma wanda suka riga sun mutu ba za su fahimci cewa ga wanda suka mutu ba bayanai dai da ke fitowa daga wannan yanki na nuna cewa akwai matuƙar buƙatar ƙara kai kayan tallafin magunguna domin ceto waɗanda cutar ba ta hallaka ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya